tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyya da muke gabatarwa sakamakon karkare karatun manzo matallamiya da kuma niyan sa wani littafi wanda shi ibn taimiyya ya rubuta a matsayin muna malittattafan guda biyu mukaddima da tarihin wannan hamshakin malami kuma mun ɗauko wannan tarihi a cikin littafin rijalar fikar wadda'awata fil islam na al'allamata sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha bayyana ma 'yan uwa da cewa ibini taimiyya ba gama garin malami ne da mutane suka saba jin labari ko ganin ire-iren waɗannan gama garin malamai ba shekul islam wani malami ne soja ne ɗan kawo sauyi ne a takaice ɗan gwagwarmaya ne wanda mun ji irin ƙoƙari da jajircewa da gudunmawa da ya bayar wajen yakan waɗannan tattarawa waɗanda suka zame ma musulunci alaƙaƙai a lokacin da suka yi ƙarfi suka kafa gwamnati suke bin garuruwa na musulmi suna shafe su ibn taimiyya ya tsayo tsayuwa irin ta daka har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki ya ba nasara a kan waɗancan mutane din. to da gama da su ba zama ya yi ba ya ci gaba da inkarin bida'a da tagayyarul munkarat sannan sai jihadun ma'al mulhidina wal mufsidin ibn taimiyya ya tsaye wajen ga ya yaƙi waɗanda suka wuce gona da iri da haifar da ɓanna a cikin addini wani aiki da ibn taimiyya ya tsaye wajen yi kusan duk mutumin da ya san al'adan 'yan bida'a da kuma al'adan 'yan ta'adda da irin ɗabi'un mulhide in ya san su da kuma waɗanda suke ifsadi a bayan ƙasa ya san duk mutumin da ya tsayo zai riƙe hannunsu a kan wannan ɓanna nasu to ba zai kwashe da daɗi ba kusan dalilin da ya sa kenan da yake malamin da ya rubuta wannan tarihi ƙwararre ne da ya zo sai ce karul bida wa taghyirul munkarat kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata gaba na gaba ya ce jihadun ma'al mulhidin sai ce wal mufsidin to idan ka kalli waɗannan ababe guda biyu kuma ka karanta alhalin da ibini taimiyya ya sha a lokacin da sarakunan gargajiyan wancan zamani suka darar za ka ce ya cancanci ya ɗanɗan wannan kuɗar sau da waɗancan 'yan bida'a kamar yadda muka ambata a baya cewa mafi yawancin sarakunan ma 'yan bida'an ne kuma waɗancan malamai su ne malamansu sannan duk gwamnatin da ba allah maɗaukin sarki ne ya kafa ta ba to za ka samu wannan gwamnati tana goyon bayan masu aikata ɓanna kun gano wannan to sana akwai malaman da za su rika nuna cewa wai suna Allah ne amma an ga kalle su da kyau ba na Allah ba ne suna ƙoƙarin canza tsarin addini don yi daidai da wasu manufofi nasu da wasu ra'ayoyi nasu da wasu tsare-tsare nasu to wannan ibn Timiya ya tsaye ya ga cewa ya canza wannan al'amari din, to canza wannan kuma to zai hana su ire-iren waɗannan malamai rawan gaban hantsi wanda dama mafi yawancinsu su waɗanda suka yi da nan ne can kuma to wannan sai yadda kuma ta yiwu kun gano wannan da kyau ku? to ibn taymiya ya tsayi wajen yakan waɗannan da fallasa asirinsu da daidaita abubuwan da suke yi wanda ba daidai ba wanda ya haifar mai matsaloli da yawa a karatun da ya gabata mun dauko bayanai dangane da suwa ne mulhidun sannan menene ilhadi ne ne almufsidun sannan menene ifsadi to mun kwana a inda malin ya ɗauko mana bayani a cikin littafin al-mufassal firraddi ala shubahati a ada'il islam wannan littafi an rubuta shi domin yi bayani dalla-dalla domin mai da martani dangane da shubuhohi da makiya musulunci suke ƙoƙarin kawowa duk mutumin da yake son ya fada da addini makamin farko da yake ɗauka ya tankari addinin da shi ga gadangadan shine makami na yada shubuha kun gane idan ya zare ma al'umma ganin daraja da mutunci da kiman wajen ko da ko mutum ne aka zubar mai da wannan to yakin zai yi sauri lokacin da kafirai suke son su fada da annabi sun riga kirkiran abubuwa iri-iri suna ce mashi ƙarshe har suka kirkiri ƙazafi suka danganta ma matan shi waɗannan shubuhat makiya musulunci na ciki da na waje suna amfani da su domin cimma wasu manufofi nasu ne shi ne aka rubuta littafi musamman domin fallasa irin waɗannan shubuhohi domin al'umma su an kare dangane da makircin ire-iren waɗancan makiya musulunci ko da ko sun sa rigar musuluncin ne a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da biyar malamin ya ce wa ƙama ba'adu ta'inina min al-mu'asirina bi hilatin jadida li nusus mala yake cewa waɗanda ke ƙoƙarin kullum kullum dai su su yi suka dangane da abin da ya shafi addini a bakaice ko kai tsaye ko su yi suka dangane da rijalid dini waɗanda suka tsaye wajen karantar da addinin ko taimakon addinin ko koyon addinin amma a bisa manufan da ba su suka tsara ba to suna ƙoƙarin sukansu ne sai mala ya ce minal mu'asirin daga cikin 'yan zamani shibohi da ƙoƙarin suka da ƙoƙarin ɓatanci da ruguza tsarin addini wanda aka gada tintintintini wannan sanannen al'amari ne to amma 'yan zamani waɗanda ake rayuwa yanzu da su to suna da wasu irin salo iri-iri da suke amfani da wajen su ga sun kwantar da wannan addini a tunaninsu da kuma riyawansu mala ya ce sun zo bi hilatin jadidatin da wata sabuwar dabara ful li'ibtalin nusus saboda su ɓata nasoshi ku kun san irin yadda muka fara ɗauko maganganun da su abu rayya suke wajen su ga sun ɓata hadisi kaza sun ce ma ba ma'anan shi ba kenan ai ma ruwayan kaza ai ma ga kaza da kaza da suka zo da shi nassin da ya tabbata daga annabi malaman farko suke sharhi suke bayani sai a ƙoƙarin a nuna maka wannan dishirme ne ai ma ba haka ba ne ai ga ma yadda yake yadda da namu yau su ko na malaman farko kai watsi da shi Kunga wannan wannan shine bid'an da 'yan zamani a yau suka shigo da shi domin suka da kuma ɓata nasoshi. ai ƙoƙari a sa ɗalibai da waɗanda so suke kawai su bauta ma Allah su ba so suke zama malamai ba su dai su ibada suka da imani a sa masu shakka a sa masu shubuha dangane da abin da tuni ya tabbata shi ya inganta wajen gudanar da tsarin addini wannan shine dabarar 'yan zamani mahala ya ce fa'akhadu ya bahathu na fi a ahalil ilimi za ga irin waɗannan sun kutsa cikin littattafan manya-manyan malamai ala madakhalin yalja'u minhu ila iskatul amali bi kitabillah za ga sun ɗibo wasu ayoyi suna ƙoƙarin zabtare hukuncin waɗannan ayoyin da abin da ayoyin suke karantarwa domin a waye gari mutane sun daina aiki da abin da ayoyin ke karantarwa sai su koma suna amfani da ra'ayoyin da aka gina su wa ibtalin nusus da ɓata nassin da ma'anan nassin a irin abin da su suke gaya wa mutane wanda ya daidai da tsarran mutanen kuna gano wannan da kyau ko za su shiga cikin nassin za su kuda cikin ƙa'idoji na usul sai su jujjuya abubuwan sai ka ga aya ka ji ta a cikin alkur'ani ga ma'ananta da annabi da sahabbai suka bata yau sai wani wanda ya naɗa kan shi malami sai ya zo ya ce maka ai ma ba ma'ananta ba kenan ya kawo maka ƙa'idojin ya ɓata su cina kai ba malami ba ne mai saurare ne kawai ba za ka fahimci haƙiƙanin yadda al'amarin yake ba sai ka raka kafin a kai ko'ina ya gama ɓatar da kai an gane wannan da kyau ko? mala ya ce fawajado ƙa'idatun min ƙawa'idi tafsiri lil'olama? irin waɗannan maɓannata sai suke carab suka cafke wata ƙa'ida daga cikin ƙawa'id na usulun tafsir wanda malamai suka assala wanda fiha ƙaulan ita wannan ƙa'ida tana da zantuttuka guda biyu fa'akhazul ƙaular da'if minhuma sai suka ɗauki maganan da ke da rauni daga cikin maganganun guda biyu sai suka yi ƙoƙarin shahara maganan wal mukhalif lima alaihil jumhur domin su haifar da saɓani ko su ƙoƙarin saɓawa ga abin da mafi yawancin malamai suke a kai li'annahum zannu annahu da aghradahum domin su a zatansu in sun yi haka to wannan zai taimaka ma manufansu da abin da suke a kan shi ma'ala ya ce wa hazil ka'ida ita wannan ƙa'ida hiya bari ku ji wannan kawo mun kawo ne ala sabilil misal don abu ga misali don ba wannan abu muke tattaunawa ba amma ba wata ƙa'ida ba wani aya ko hadisi ko wani jawabi na malaman fikihu ko malaman tasiri ko malaman aƙida wanda waɗannan maɓannatan ba su shiga sun fita sun ɓata shi ba kun gano wannan da kyau ku kuma jahilai da waɗanda suke son ilimi to gaba ɗaya an gama kiɗa kansu sun ɗauki irin waɗannan mutanen su malamai ne to irinsu ne ibini taimiyya ya daren ma ya ƙoƙarin maido su kan saiti ya ɗora su a kan layi kun gane to su waɗannan ne su ake ce ma almubtiluna su ake ce ma almulhiduna su ake ce ma almufsiduna komi su bata su rikita komi addini ya lalace to a lokacin da za ka yi ƙoƙarin bayyana ma al'umma wannan abin da suke a kai ba daidai ba ne to a lokaci ɗaya su kuma za su yi ƙoƙarin kare mutuncin kansu da dawo da martaban kansu kan kar a kalle su a matsayin fasu ba malamai ne masu bincike ba wannan ya haifar da suka rika shiga suna fita suna ma ibini timiya sharri da kage cin mutunci da ya rufe har ya kai ga abin da ya faru da shi ya faru da shi ana ganewa mala ce ita wannan ka'ida ita ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ana lura da umumin lafzi ne ba nassin ya sauka don waye ba misali abdullahi dan ubayyu dan salol da tawagan shi su ne suka kirkiri ƙazafi ga sayida aisha wanda ya sa allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyin sotun nuri to shin yanzu waɗancan ayoyi na sotun nuri sun shafi aisha ne kaɗai da abdullahi ɗan ubayi ɗan salol da 'yan tawagan shi ko kuwa sun shafi duk wanda nan gaba aka yi makazafi da wanda ya kazafin to a ƙa'ida sai a ce al'ibratu bi umumin lafzi duk wanda ya anko da irin abin da su abdullahi ɗan ubayi suka yi to ya shiga ciki mun gano wannan sannan wanda aka yarfa ma irin abin da ɗan salula ya yarfa ma aisha to shi ma waɗannan ayoyin za su kawo mai agaji su ba shi kariya shi ne al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab kun gano wannan haka ka ba alkur'ani duk sanda wata ƙadiyya daga cikin ƙadaya suka taso in irin wannan ya maimaita a wani zamani a yanzu ne ko ko can ƙarshen duniya ne ko ma yaushe ne to nassin da ya fara zamanin annabi wannan nassin za a ɗauko a hukunta wannan abin da shi shi ne malaman tafsiri suka ce al'ibaratu abin lurai a wannan harka shi ne Umumun lafzi kun gane wannan menene gamamman lafazin wannan abin ya shiga ciki Eh. to da shi yake yi la bi khususus sabab misali haula to amma fa isharar